To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurare ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Sidi Bashir akan wannan layi wanda kusan mun saba karatu da shi kowane ranar uh, Alhamis, insha Allah. Wannan karatu na Safiya Good Morning Show shine Ah, kowa ya sani ah, hawa yau muna sake maimaitawa maganganun da aka faɗa a kanku ko kuma aka faɗa a kanka ko kuma aka faɗa a kan ku da kake ganin ba haka ba ne ko wala Allah mai shi ya karanta amma ya masa mummunan fahimta ko kuma a'a ya karanta amma cikin karantawan shi ya bar wani wasali ɗaya saboda malluma na ce mana wai in ka bar wani wasali ɗaya ɗaya ɗaya kawai yana iya canza duk ma'anar abin da ka faɗa abin da ka karanta duka ko kuma mai shin ya manta da wayan nan ko kuma a mai shin ya fassara shi daidai amma karantawa da ya karanta ba haka ba ne to shi ne shak sidi bashir zai ba da amsa zuwa ga shek burhanuddin a karatunsa na jiya karatunsa da ya yi akwai inda ya taɓo bima na zance na 'yan shi'a da wanda shek ɗahir ya yi shari'a kai kwanakin baya da yake nuna cewa 'yan shi'a suna nan tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallam 'yan shi'a suna nan da sunansu shi'a amma 'yan ɗarika suna nan aikinsu kenan shi a kwatanta a ce ai masu yin aiki kaza su faye ko menene suna nan amma ba su da suna uh, ba ɗarika tijjaniya amma suna nan da aikinsu kan da shekma ɗayar ya yi magana kira amma ce 'yan shi'a su suna nan da sunansu shi'a amma kuma ya sake nunawa cewa uh, bima na eh, eh, eh, haka kamar kan da ake karatun ya zo ya zo ne cewa kowa zai mai hankali ya san a yanzu A rabu kashi biyu kashi biyu na farko shine sunna da kuma shi'a wanda Bimana, bi ma'ana shek brandin kiwara wadace kamar mu sufaye mu ne ainihin 'yan sunna sosai shi sa jama'a ba da ɓata lokaci ba za mu ji amsosin da shek. Sidi Bashir zai ba wa Shak Burhanuddin a kan karatunsa da ya yi na jiya da yake nuna cewa 'yan shi'a ba su nan a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa Shak. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. أعوذ la'inin من bismillahir اللئين rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa akrim. على خير خلق محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد yan masu bibiyar wannan shafi da mai gabatarwa sarki zaki na saki mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a hakikanin gaskiya ba raddi ne zan yi wa shi dan uwa malam burhanuddin ba zan ba da amsa ne akan wasu abubuwa da na fahimci bai fahimce su ba mm. idan kuma ya fahimce su to na ɗauke su a matsayin bai mana adalci ba a cikin maganganun da yi ɗayan biyu ne idan har ya fahimta to rashin adalci ne ya kawo yau innan maganganu din Mm. idan ku ba rashin adalci bane ba to lallai bai fahimci maganganun ne ba na ga akwai buƙatar mu zo mu bashi amsa domin sauke wani nauyi da ke wuyan mu mm. dan uwa ya zo ya yi karatu wanda maudu'in karatun shi shine su wane ne ina tsammanin ko ahalus sunna ne yana so ya nuna ɗan izala dai ba ahalus sunna ne ba eh. a karatu din nashi wanda wannan ya kai bisa tambaya da kai mishi har maganar mu ta shigo sarki zaki ban yi tsammanin cewa wanda yake ba malami ba ma ɗalibi hmm. in dai na bibiya wannan shafin naka mai albarka to in dai zai yi adalci zai iya fahimtar cewa lallai in zai magana a kan shi'anci yana buƙatar ya yi taudihi ya yi bayani ba kurin ya magana dunkulalliya ya wuce ba ka zo ka ce 'yan shi'a ga baki ɗaya suna zagin sahabban manzon Allah ka yi shiru ka wuce mm. kuma kana bibiyar wannan shafin to lalle ba kai mana adalci ba domin duniya ta sani mun sha fitowa a wannan shafi mai albarka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba muna barrantar da kanmu daga dukkan wani abu da yake da alaƙa da zagin sahabban manzon Allah da sunan shi'anci mm. cewa mu ba ba mu fahimci wannan shi'ancin ba kuma ba shine aƙidar mu ba ba shine a littafanmu da muka karanta ba ba shine malamin su koyar da mu ba amma Allah ya sani shaida ne ku shaida ne ba mu taɓa kure cewa a cikin 'yan shi'a akwai masu fahimtar zagin sahabban manzon Allah ba sosai so kaga adalci da insafi idan mutum ya zo ya kamata ya riga rarrabewa mm. ya ce amma ba 'yan shi'a duka ba ne akwai masu fahimta kaza akwai masu fahimta kaza wannan shine adalcin magana amma kurin kai shiru ka ce ‘yan shi'a su ne suke zagin sahabbai musamman kalifa abubakar da kalifa umaru kai shiru to wannan ba kai mana adalci ba ko dai baka sani ba in ko ka sani to wannan shine rashin adalci mun yi wannan maganar ba ɗaya ba biyu ba shi sa ban so a ce na so na yi magana akan wannan matsala ba so na tunanin wannan matsala ce da a wannan shafin mun girme ta haka eh, babu adalci yanzu kurin yanzu ba daidai ba ne ba yanzu wanda ke bibiya wannan shafin yake ji maganganun malamai daban-daban ya zo kurin ya dira akai yan ɗariƙa ya ce ai sun yadda kowa Allah ne saboda kurin ya saurari karatun malam ɗan anci ko ire-irensu babu adalci a ciki saboda ya san me malaman ɗariƙa da yawa suka faɗa akan wannan fahimta ko wani kurin dan ya zo ya buɗe jawahirul ma'ani ya ce ai ga inda aka ce kowa Allah ne saboda haka wani ce ɗari ita ce aƙidar yan tijjaniya hmm. shi kenan ya zamanto ya sallama ba har ya zamanto abin ya ta mm. mun ji yadda su malaman suka zo suka fassara suka zo suka yi bayani suka yi tawilin magana kuma suka nuna cewa ba yanda aka faɗa ba haka bane ba ba kuma shine fahimta su ba mm. tare da cewa su ba sa kore masu wannan aiki daga kasancewa su yan tijjaniya amma sun sauka daga koyewa kamar da suka fahimta me yasa Allah kallon mu ba za a yi mana irin wannan adalcin ba koyaushe sai zamanto a yi amfani da wannan makamin don a cusa gaba da ƙeya a zukatan mutane a ce ai yan shi'a suna zagin sahabban manzon Allah saboda hmm. duk wanda aka gaya mishi cewa ga wani yana zagin ba sahabban manzon Allah ba karan manzon Allah in manzon Allah yana da kare hmm, aka hmm. ji babu daɗi saboda wannan karen yana da kima yana da mutunci na'am so an yi amfani da wannan makamin domin a toshe mutane daga fahimta gaskiya bari in fara daga maganganun farko da nake son bashi amsa sarki zaki samu na audio na farko mu ji me yace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 to su ne suke cewa wai tun wannan lokacin su ne yan shi'a wannan wani istilahi ne na su kwance maka wani kiyasi amma zamanin annabu ba wasu jama'a da da a ce wannan jama'an sayyidina ali ne wannan kuma jama'an annabi ne babu wannan sunan musulmi kawai sunansa musulmi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masha Allah mun ji eh sarki zaki ya ce babu inda aka faɗa Eh. To, ko Malam din bai sani ba? Hmm. Ko kuma ya sani bai fahimci cewa ga yanda ma'anar take ba. Hmm. Ban san me shi ɗan uwa Malam din ya fahimci ma'anar Shi'a da wannan lafazin da yake ta ambata ba. Da ma'anarta ta loga waɗanda suke tare da mutum. tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai waɗansu sahabbai wanda koyaushe suna tare da Imam Ali. Hmm. baka taɓa ganin su ba tare da Imam Ali ba kuma duk sanda sahabbai suka samu saɓani akan wata magana ta manzon Allah ko tsakanin su za ga suna komawa ne su wajen Imam Ali lokacin manzon zamanin manzon Allah yana rai hmm. wannan lafazin na shi'a hmm. sunan shi'a wannan lafazin na shi'a wanda shi ɗan uwa malam tahir malamin mu ya faɗa kuma shine a rubuce a littafin malaman malam burhanuddin wanda yanzu zan karanta Hmm. daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa aka fara ji shi shine hmm. ya kalli imama Ali yace hmm. da kai da shi'arka babu wanda suke tare da imama Ali a wannan lokacin manzon Allah ce kai da shi arka? bal tarihi ya sajjala kamar yadda zan karanta shi ma nan gaba kaɗan sahabbai da yawa waɗanda takensu su tambarin su shi'atu al ake ce musu hatta malamin suna ga suke kallon su ba sa taɓa barin imamu ali salamullahi alaihi akwai hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ya aliyu anta wa shi'atuka tariduna alayyal hauda za ka samu cikin wannan wannan hadisi din ka same shi a cikin majma'uz zawaid majma'uz zawaid na Suleiman malamin Shafi'iyya ne ya bar duniya hijirar manzon Allah ɗari takwas da bakwai. Sama da shekara ɗari bakwai da wannan littafi ɗin. Ya kawo wannan hadisi ɗin mujalladi na tara shafi na ɗari da talatin da ɗaya. Ya kawo ruwa ya ce manzon Allah ya kalli Ali ya Aliyu anta wa shi tuka, ga lafazin shi'atuka. ya ce da kai da shi arka Ma'ana lugawi kai da waɗanda suke tare da kai ya ali za ku zo ranar alkiyama mm, in ji manzon Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mm. kuma ba a littafin shi'a ba a littafin sunna ba shafi abul hasan ali bin abi bakar bin suleiman ash-shafi'i wanda suke mishi lakabi da nuruddin al-haitami mm. ya bar duniya da bakwai, hijiran manzon Allah yau mana hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu kalisa ba ga shekara nawa kenan hmm. akwai irin wannan ruwaya ɗin wacce ta zo ita ma yake cewa ya aliyu innaka sataqdimu ala sai ya ce wa shi a tuka? ya ce ya ali lalle kai za ka zo wa ubangiji da kuma yan shi'arka hmm. ya ce raduna mardiyun yarda duk abin yarjewa sannan akwai wata ruwaya kuma wacce ijma a cikin kunuzul haqa'iq a shafi na 188 manzo Allah yake cewa aliyun wa shi'atuhu humul faizuna yawmal qiyama ali da shi'arsa duk wannan lafazin daga na shi'a daga bakin wa yake nufi daga bakin manzon Allah yake fita su wa yake nufi da shi'atu ali waɗanda suka ba ali suke tare da ali tun a wancan lokacin manzon Allah shi yake faɗa da bakinsa ne hmm. albarka aliyun wa shi'atahu wa shi'atuhu yau humul fa'izuna na yau na'am ali da shi'arsa su ne ribatattu da tattu ranar alkiyama a wata ruwayar a shafi na 86 cikin kana a cikin kunuzul haqaiq din yake cewa shi'atu aliyu humul fa'izuna mm. shi'ar ali su ne ribatattu su ne datattu a cikin ibn haitami eh, eh, ibn hajar a cikin as-sawa'iqul shafi na 96 ya kawo ruwa yake cewa ya aliyu ya kai ali inna allaha qad ghafara laka lalle Allah ya gafarta maka wal zurriyatika ya gafarta wa zuriyarka wa waladika da 'ya'yanka, wali ahlika da ahlinka wali shi'atika da kuma shi'arka Duk manzon Allah ke faɗa masa haka. Duk manzon Allah ke faɗa kuma a littafin ahlus sunna ba a littafin shi'a ba. To. Ba ma nan kunun ba ce wali wali muhibbi shi'atika da ma masu son yan shi'arka. Mm, mm, mm, mm. Imam a cikin tafsirinsa na Durul Mansur mujalladi ya shida shafin 379 Imam Sudi karkashin wannan ayar innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya ya kawo ruwaya ta Abdullahi bin Jabir yace kala akarja ibn Asakir an Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda shi kanshi wannan Jabir din yana cikin sahabban da suka shahara da bin Imam Ali suna hmm. cikin sahabban da ake lakabi da shi ato Ali Jabir bin Abdullah al-Ansari ce kala kunna inda nabiya wata rana mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala ali sai ali ya zo hmm. fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wallazi nafsi biyadi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa hmm. inna haza tabbas wannan ya nuna ali ya ce wa shi'atuhu hmm. da shi'arsa ya ce lahumul fa'izu na yawmal qiyama su ne ribatattu da tattu ranar alkiyama wannan Imam Suyuti ne yake faɗa a cikin tafsirin shi ya kawo wannan hadisi din hmm. Imam ya ce bayan manzan Allah bayan Jabir Abdullah bin ya ce bayan manzan Allah ya faɗi wannan akan alsiye wannan ayar ta sauka wato kamar Imam Suyuti ya kawo sabbin nuzul na wannan ayar sai wannan ayar ta sauka innal na amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya cikin suratul bayyina waɗannan suna nan wato sarki zaki ban son ruwayoyi ne guda goma sha ɗaya mm. duk a cikin littattafan ahli sunna wanda suka rawaito manzon Allah da bakin shi ya amfani da wani lafazin shi atu ali ya jingina su zuwa gari so wani ya zo ya ce wai ba wasu waɗanda ake ce ma shi'a a zamanin manzon Allah ba mu san da wace ma'ana ba na inda ma'anan yan shi'a masu zagin sahabbai ne lallai ne babu tabbas babu amma inda ma'anan shi'a waɗanda suke tare da Ali waɗanda suke bin Ali waɗanda suka kasance tare da Ali mafi ƙanƙanta ma'anarta ta lugawi manzan Allah ya faɗa da bakinsa ya jinganta ta zuwa ga waɗansu mutane tun yana da rai ya faɗa wa Imam Ali ce kai da waɗanda suke tare da kai. Shai kai magana mai muhimmanci a nan. In dai da shi'a masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi eh, wasallam wannan babu su wannan lokaci. A babu. Okay. Babu su. Oh. zamanin manzan Allah ba a san waɗansu mutane masu zagin sahabban manzan Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Na'am oh. ana samun sabani tsakaninsu. Mm. Amma shi a da ma'anar mabiya kamar na faɗa alal ƙallar takdir ka ɗauke shi da ma'anarta ta luga ta larabci a matsayinsa na mabiya shi atuwa ne mabiyawa wani ga manzan Allah tun yana raya ce akwai mabiya Ali. Mm. Shi sa muka ce alil Akalla, mu lafazin sunanmu ya samu ne daga bakin da layin duku anil hawa. Na'am, na'am. Muna ƙalubalanta duk wata firƙa ta musulunci wacce ta sami irin wannan tagomashi ɗin cewa lafazin sunan da ake kiransa da shi ya fito ne daga bakin manzan Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mm. Ba mu cire kowa ba. duk wata firka da take cikin da'irar musulunci za a ga sunanta ya faru ne bayan manzan Allah ta samu wannan sunan da take jingina kanta da shi wato ban da mu a cewa duk wani firka hatta da sufi da sauransu duka ya faru ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su dukkanin su sunayen su ba a ji shi daga bakin manzan Allah ba har da sufi har sufaye da ma'anar su a tasawu ba a ji su ba mm. amma in akwai a zuwa kare mu sani amma mu yanzu mun karanta ga lafazin ga ruwayin kuma a ku ba a mu ba suka kawo hadisai suka kawo ruwayoyin cewa manzon Allah ya amfani da wannan lafazin na shi'atu ba kurin ya yi ta ba ya jingina ta zuwa ga Ali shi'atu Ali ya Ali kai da shi'arka kenan tun manzon Allah yana rai ya faɗi cewa akwai mabiya Ali akwai in shi'ar Ali Mm. Yanzu kuma muhallin bahas ya rage naka ka ce ruwa ko bata inganta ba ko kuma dai menene kuma yanzu wannan wani bahasi ne mai daban amma dai akwai ta malaman ku suka rawaito kuma altafan ku kuma wasu sun inganta wasu kuma sun nuna basu inganta ba wannan ba yanzu ba muhallin sun inganta ko basu inganta ba ne akwai ne ko babu to mm, wato shi wannan kenan sarki zaki wannan suna shi'a ta girme duk wani suna wani su, eh, suna a ce muna eh, sufaye a ce muna eh, ɗarika da izala mun san kadiriya tana nan ta girme eh, tijjaniya ko ba haka ba mun san tijjaniya ko ta girme mai suna suna izalin nan ko ba haka ba to hmm. amma duka dai a ce dai kadiriya ɗarika duk sufaye ne ko ba haka ba to amma ciki ma izalan ana samun sufaye a haka ta ai sarki zaki ita eh. kadiriya fa ana kiranta kadiriya ne saboda ta karbi tarbiyyanta daga shehu abdulkadir jilani eh. shehu abdulkadir jilani yaushe aka haife shi kafin a haife shi kenan babu wanda ake su kadiriyun okay Tijjaniya saboda intisabin su zuwa ga Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Kafin a haifi Shehu Tijjani babu wasu da ake ce musu Tijjanawa. Na'am. jana kuma ka zo su izala shekara arba'in da ta wuce fa aka kafa ƙungiyar aka sa mata suna izalatul bid'a wa hmm. iqamatus sunna. Na'am. Malam Ismail Idris Ismail Jos. Na'am. Sai Ahmadu Gumi Abubakar Gumi. Na'am. Na'am. Arba'in da wani abu ne hmm. suka kirkiri kungiya suka ce sunanta izalatul bid'a wa iqamatu sunna daga nan aka samu ake cewa yan izala hmm. okay to shey mu aje wannan yanzu fadan da ake yi kamar yan izala sun zo a nan sun ce su ne ahli sunna yan yasu da shi na ɗarika tun kawai bolana eh, shek alfatai shek man nasir shek burandin da shek junet kowa shek munir adam koza da sauran shi abbas kowa wai mu in ana batun ahli sunna mu yan ɗarika mu ne ahli sunna shi ne ma topic din malam Burandin jiya muka samu kuma shi ma maulana shek ma ɗayar shi ma nuna cewa kai bugu da ƙari ma in za a yi ba batun Ali sunna ku ƴan shi'a ku ne Ali sunna ji malam ɗayir <laughs> to yanzu she yanzu shi nan ka nuna mu ita suna shi'an ma ta girme duk wannan to shin shi'an kuma ta girme wannan suna ali sunnan da yanzu mu duka muke son mu shiga ƙarƙashin sa eh, ta aiko je shi dan uwa malam burhanuddin ya bada amsa ya faɗi lokacin da aka fara kiran mutane ahli sunna Mm. bayan bayan sahabbai ne ma okay ko jiyan kasa saurari da kai kuka yi karatun ya faɗa lokacin da ringimu suka yi aka sana aka fara kiran mutane aka fara kiran mutane suna ahli sunna ahli sunna istilahi ne sabo bayan annabi bayan sahabbai sannan aka fara kiran waɗansu mutane da suna ahli sunna wal jama'a ina tsammanin in ban manta ba ko lokacin khalifa muawiya ko mm. bayan lokacin sa to shai wata a kalmar ahli sunna ma kan kanta mai gadara da shi za a iya kira ta bid'a kenan ko ita kalmar eh da ma'anar da ma'anar bid'a ta luga bid'a ce da ma'anar bid'a ta luga cewa duk abin da yake babu shi zamanin manzon Allah bid'a ne to da wannan ishi ma bid'a ne amma alhamdulillah mu lafazin shi'a ba bid'a bane don manzon Allah shi ya rada sunan wato me cewa eh, ku yan bid'a mu kuma ahli sunna shi ma a bincike shi wato shi kanka shi shi kanka shi dan bid'a ne da wannan eh, sai sai sai sai ya faɗa mana ya kawo hadisi ko mai rauni ne eh. kai ko hadisi ko na ƙarya ne wanda manzo Allah ya taɓa kiran wasu ya ce ahli sunna kamar yanzu na karanta hadisi na ce manzo Allah ya ce shi a ali hmm. ba zai iya kawo ba akwai magana <laughs> kaga ya zamanto bid'a kire da ma'anarta ta luga fararren abu ne daga baya aka kirkire shi bayan manzon Allah wasu jama'a suka kanye ne kowane kansu suke kiran kansu da ahlus sunna wal jama'a da suke tafi akan wata fahimta daban a ah, lalle mun gode mun gode wa Sheikh Burhan Din mun kuma mun gode maka Sheikh wato da yau aka fas a yau muka sani ba mu taba sani wato kalma ahlus sunna ma bai gadara da shi ma ah, bid'a ne eh bid'a ne mu mu ne ahlus sunna tambaye shi a zamanin manzo Allah ina ka samu wannan kalmar ahlus sunna daga baya ce ta zo bid'a ce mm mm mm na'am sarki zaki na'am Sheikh dan tijaniya zai ce ahlus sunna ne eh bakadira zai ce ahlus sunna ne Mm. Qur'aniya zai ce Ahalis sunna ne izala salafiya idrisiya eh. shi'a kowa zai ce Ahalis sunna ne shi wai me isa mm. saboda musulunci gabaki ɗayan shi wa'annan abin guda biyu ne duk abin da za ka yi ba daga Allah ba ba daga manzan Allah ba ne ahlus sunni ma ahlus sunna ma'abota sunna da ma'anar ta taluga wa'anda suka rike sunnan manzan Allah duk wanda bai rike sunnan manzan Allah ba ai ba musulunci yake ba sunnan manzo Allah ne mecece aikin sa ko fi'ilin sa ko kaulin sa ko takririn mm. sa kowa yana wannan da'awa saboda sai kayi wannan da'awar sannan zaka zama cikin da'irar musulunci. Amma a magana ta gaskiya ta hakiki na malamai. Kiran mutane da suna ahalus sunna kasancewa duk da bid'a ne. Mm. waɗanda aka fara kawwane su suka kira kansu ahli sunna wal jama'a sufaye su ne suka fara ɗaukar wannan sunan kafin izala ko salafawa. Okay. Daga baya ne izala ko salafa suka yi hajjakin ɗin sunan. Eh. ya koma kansu. Har suke gani. Saboda a lokacin malaman ahalin sufa ba su cika magana ba. Mutane da suka shagaltu da azakar da riyada da halwa da shauransu ba ka jin wa'annan maganganun nasu suke kaza ainihin sunan ada na sufaye ne wannan ahlus sunan. na sufaye ne manya-manyan bijiman malamai wanda suka yi rubutu wanda da rubutunsu musuluncin yake zaune a yau na duniya suna duka dukkaninsu sufaye ne su ne ahli sunnati wal jama'a na asali wanda sunan ya fara hawa kansu daga baya salafiya saboda suna da karfin mulki suna da propaganda na duniya suka ce a aiku sunnan ma ba daidai kuke ba aiko nan bid'a kuke da haka mu ne ahli sunna yawan kasratul istimal da istikdam na suna dan da ƙarfin mulki da yayatawa propaganda ta duniya ka san yau in kana da ƙarfin media sarki zaki yanzu da za a kwace abu a mai da shi ba daidai ba sosai sosai sai kamar shine kuma daidai da kuma ba daidai din bane ba to mm. irin wannan propaganda aka bai ta har sunan yanzu wai ya tashi wai yanzu sufi ba a kallon shi a halin sunna ya kuma shine dan bid'a to kowa yana kuɗa yin wannan amma a haƙiƙa ne me waye ahli sunna wal jama'a kada mutum ya yaudar kai shi da wani suna mm. kalli abin da kake yi ya dace da Alƙur'ani, ya dace da ingantaccen sunan manzon Allah a kowane ɓangare kake kai ahli sunnati a kowane ɓangare kake in ya zamanto aikinka abin da kake yi a matsayin ibada ba shi da ba shi cikin alkur'ani bai dace da wani sunna na manzon Allah maganan shi ko aikin shi ko takirin shi ba a ko a ina kake kai dan bid'a ne to eh, so ma'aunin shine a hakika a waƙi'i aikinka ya dace da alkur'ani kitabu da sunna shikenan ka zama ahlus sunna mm, wato shi kan mutane kaman ka sai akan mimbari kana hutuba da Hausa kuma wasu na magana kana ba wato kai dan bid'a ne a bid'a ce wannan muna mm. manzon Allah bai ba ba a samu wani sahabi da yi ba ba a samu wani tabi'i da yi ba ba a samu tabi'i tabi'i na da yi ba mm, wato shi cewa in limami yana gutuba ko sallama aka yi maka ka amsa baka da sallan juma'a shin gaskiya ne eh wannan a mazhaba akwai mazhaba ta tafi akan wannan wannan akwai sabanin mazhabobi akai a malikiya wannan haka yake ba a yi mm. na'am ijma'i malamai na kowane firar hatta mu a shi'a shine an ana so in ana hun hudu ba ya zamanto an nutsu an mai da hankali ba a son surutu ba a son hayaniya ba a son duk wani abu da ke hankalinka daga sauraron hudu ba saboda rukuni ce kamar mu a fiqihun mu na Jafariya rukuni ce na sallah din Hudu bal liman so wance yana surutu wance yana magana abin da ake cewa wargi ba daidai bane ba alal akalla ijma'i an yi ijma'i akan karhancin haka na akwai wanda a mazhabin sun zaba fa suna ganin ma baka da sallar juma'a din idan to kai wannan magana din na'am hmm. amma da abin da nake so in kulle akan wannan shine ahlus sunnati sarki zaki shine wanda aikinsa ya dace da kitabu da sunna a kowace firka yake sunansa ahlus sunna ko bai kira kanshi ahlus sunna ba hmm. sabanin haka kuma ko ka kira kanka ahlus sunna amma aikin ka ya zama to ba haka ba wannan ba sunanka ahlus sunna ba nan in suna bai mai da kai a hakika sarki zaki samun clip na biyu masha Allah wasu jama'a da zumu suna bayansa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 manzan Allah da kan shiga shi ya kira wasu ya ce shi shi'atu Ali. Hmm. Wanne ya riga wani kenan? Da shi hmm. shi'atu Ali da aka daga bakin manzan Allah da wayanda su kuma sun fara ne bayan Khalifa Usmanu sun kashe Khalifa Usmanu. Hmm. Kaga a fili yake. So wannan amsa kusan rabinta mun ba da ita. maganar da ya fahimta cewa ba wasu mutane da ake kiransu shi Ali, shi a zamanin manzan Allah wannan kuskuren fahimta ne ko malam bai yi tarikikin maganganun malaman su ba da muka faɗi wasu kaɗan daga ciki a su ko kuma kila shi yana da wata ma'ana da yake nufi ta shi a kamar na faɗa a baya inda wannan ma'anar ci lalle kan babu amma yadda ma'anar lafazin alil takadir aqall takadir ma'anar ta luga mabiyan ali manzon Allah ne ya fara faɗa kuma ga ruwa yayin mun faɗa daga bakunan malamai a wannan clip din abin nake so in tambaya guda ɗaya ne zuwa ga dan eh. uwa malam Burhanuddin ya ce waɗanda suka yaƙi bayan Imam Ali ba dukkansu bane ‘yan shi'a. Ya ce kashi saba'in ba ‘yan shi'a bane ba. Hmm. Kashi talatin kuma fa. Wasu ne Hawarij ko? Na? Wasu ne Hawarij kuma saboda wai shi'a shekai bara'a da Sayyidina Abubakar da Umar eh, na ga abin da ya faɗa kenan. To idan wannan ita ce babban muhimmin gabar nake so faɗa da ya ce shi'a ba ka zama ɗan shi'a sai ka barranta daga khalifa abubakar da umar. Eh. Ba mu sai inda samu wannan maganar ba. Hmm. Ba mu sai inda samu. Shi'anci ba shi da alaƙa zaman ka shi'a ba shi da alaƙa da sanin wani mutum ballata na haka barranta da shi. Kowane ne shi. Ba shi da alaƙa da sanin ka san khalifa abu yanzu sani ka san ai sai ka san mutum sannan ma zaka barranta da shi sarki zaki to sani shi ma ba shi da alaka da wani zaman ka dan shi'a kana iya zama dan shi'a cikakken dan shi'a ba tare da ka san khalifa abubakar ka san khalifa umar ba balle ma ka tsine masa ballantana ka tsine musu ko ka abin su ba ka da alaka da su eh wato shi wallahi sarki zaki yanzu haka yanzu haka akwai yan shi'a da wasu kana musu labarin khalifa abubakar ba su je makaranta ba mamaki suke su waye nan. ba san su ba okay wato shi'a ana karanto maka imam ali imam ali hasan da husaini na rufa kawai shi'anci ba za ka zama ɗan shi'a ba abu guda rukuni guda uku ne in aka rasa ɗaya daga ciki to ba kaka kira kanka ɗan shi'a to yarda da Allah yarda da manzan Allah yarda da imamai ahlul nan wa'annan ma'asumai din guda goma sha biyu shi kenan. duk wani bayan su kana iya shi an cinka babu shi kowane ne shi ban eh. ɗauke maka hula ba kowaye shi koma bayan waɗannan kana iya yin addininka ka ka samu tsira duniya da lahira ba tare da shi ba wato shayi akwai mamaki ya hakuri Mm, sarki zaki abin da bani mamaki ne nan cikin magana wato a shi an ci bi mana in ana ana kuna karanta wa almajirai irin gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kafirai da saba ba ba ku karanto musu kuna gaya musu ne na hidiman da imam ali yayi da ahlul baiti suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma na sayyidina bakar umar da sauransu duka wannan duk ba dole bane ba ku ba ku gaya musu ba dole bane ma shi an gaya ma almajirai sarki zaki ba wai ba a faɗa ba ana faɗa ko anan shafin na sha faɗa baka manta ba okay ko anan shafin na sha faɗa ina eh, ji ka ce ba dole bane ka san su yawwa eh ba bi ma'ana in baka san su ba wannan bai cutar da addinin ka wani ci aqidar mu okay ba su daga cikin rukunan musulunci okay in fito ƙara fito shi gwari-gwari sanin wani koma bayan waɗannan ba shi daga cikin rukunan musulunci mu a shi'anci babu sanin sahabbai sanin sahabbai ba rukuni bane ba na kasancewa ka zama dan shi'a mm. so wani ya zo ya ce wai ba ka zama ɗan shi'a sai ka barranta da gare su khalifa abubakar da khalifa umar wannan ya faɗi ra'ayinsa ne ko kuma ya fahimtar fahimtarsa ne okay amma yanzu ba zai iya tabbatar maka da wannan magana dai a cikin littafanmu na aƙida ba amma da littafai na aƙida mm. ya ɗauko littafi na aƙida mu'tabari mu'tamadi na yan shi'a ya ce ga inda suka ce daga cikin aƙidan mu shine sai ka barranta da khalifa abubakar ko khalifa umaru hmm. ba wannan kana iya addinin ka babu su muna karanta tarihin su ne saboda kissa sira siru fil arabi alkurani ya umarce mu mu bibbi tarihi tarihi yana da ke don ya zamanto mana mir'a mudubi ne da zaka kalla kaga wayanda suka gabace ka ba ma taɓa kore irin gudunmawar da sahabbai suka ba wannan addini duk wanda ya ce maka zai kore cewa sahabban manzon Allah ba su ba wannan musuluncin gudunmawa ba ya yaudari kanka ya yaudari kanshi ya yaudari al'umma hmm. da su manzon Allah ya aiki da su manzon Allah ya gina wannan musulunci da su manzon Allah ya duk abin da nasarar da ya samu da sahabbai aka yi ai ba manzon Allah bane ba shi kadai hmm. ba aljinu kuma aka sauko ba mutane ne hmm. da su manzo Allah duk wannan hidimar da nasarar da musulunci ya samu har yau muke alfahari musulmi duka da hannu da gudunmawar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ba da gudunmawa a wurare da yawa alkur'ani ya yabe su manzon Allah da yawa ya yabe su ya faɗi falolin su a ku, ya faɗi falolin su a majmu'a ayoyi da yawa sun yi wannan su ba wani mai hankali musulmi da yake kore cewa sahabbai sun ba da gudunmawa ko ba su da wata kima ko ba su da matsayi ko ba su da wata falala a wannan addinin wannan ba shine shi an ci ba Hmm. So wani ya zo ya zauna ya ce wai sai ka barranta da wani wane kowa ne wannan fahimtarsa ce. Na in kaga wata ruwaya a can wani ya tsine wancan wani ya ce wancan kaza wani ya ce ka khalifa abubakar a ka koma ka ji me malaman mu waɗanda su ne jigo me suka faɗa akan waɗannan maganganu din. Ya suka fassara su ya suke kallon su ba kurin ka ɗauko ta ba. kamar na faɗa kuskure ne kur yanzu mutum ya je cikin cikin jawahirul ma'ani ko littafi na daga ya ce ai ga inda aka ce Allah komai Allah ne so da dan karanta larabcin sa ya kwakwalwa su abin ta fahimci kila larabci abin da yake faɗa daban abin da mai faɗan larabci yake so ya faɗa kuma daban ba kuma zaka san haka ba sai ka kuma wajen ahalin zikir mm. so kada mutum ya rudu da irin wa'annan ruwayin can ɗaya can biyu ai wancan ya tsine wancan ai wancan ya ce baka tsaka a'a ba haka bane ba Na'am, yana daga cikin aƙidojinmu, imaninmu shi ne sai ka miƙa ka ga imaman ahlul baiti kake zama ɗan shi'a. Sannan kuma sai ka barranta daga dukkanin maƙiya Allah, maƙiya manzo, maƙiya ahlul baiti. Wannan ita ce aƙidanmu. Amma ka zo ka shakkasa ka ce wai Khalifa Abubakar ko Khalifa Umar a wannan kuma kai mana ƙarya. Ba za ka iya kai ni ba Amma mun ce duk wanda yake ƙin Allah duk wanda yake kin manzon Allah duk wanda yake kin ahlul baiti mm. kowane ne shi to dole ka barranta daga shi ba kai ba shi wani ce da mu albara'atu wal wilaya ka mika wilaya ka zuwa ga ahlul baiti ka barranta daga makiyansu mm. so yanzu malam din ne zai ki zuce mana mun ce kenan kamar yana fassara kenan mun ce khalifa abubakar khalifa umar makiya Allah da manzo ne muke albaitin abin da yake so na mutane kenan idan yake baka san baka zama dan shi'a sai ka baranta da gare su ko ba haka aka faɗa ba sai dai in yanzu shine zai shakka sai ya ce a'a da muka ce a baranta da nan nasu muna nufin wani da wani yanzu shi zai fassara mana Na so so so a bari a bari mu ɗan gida mu yi magana mu faɗi me muke nufi mm. ba kai aka zo kai mana fassara ba to gaskiya wannan kuskure ne muna fatan eh muna fatan malam burhanuddin zai kalli wannan abin da kyau a nan gaba alal akalla ya kawo tafasir ba yake kaɗan magana mujmala ko dunkulalliya ba kana iya zama ɗan shi'a kai shi'ancinka ba tare da ka san kowane sahabi ba dan zaman ka ɗan shi'a a addinance ba inda aka ce sai ka bi wani sahabi mm. ahlul bait aka ce abi mm. wannan ko bai nuna ba a girmama su wannan bai nuna ba ma ganin mutuncin su wannan bai nuna cewa ba su da matsayi ba su da daraja ba su da isa addini a'a ba ka ne ba amma dai ba su aka ce abu ba mm. inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tudillu ba'di kitaballah wa ahla baiti wa ijrata ahla baiti shikenan mm. akan wannan muka tsaya shine kuma shi'anci mm. ka ba su wilaya ka barranta daga makiyansu wannan kuma hankali ma ya tabbatar da wannan daga duk wanda ya ce yana son manzon Allah ma'anar wannan to duk wanda yake kin manzon Allah kuma dole kai ma ka ki shi mm. shine wilaya da bira da bara'a a janibin manzon Allah wanda yake yana son Allah to duk wanda baya son Allah dole ka ki shi shine bara'a da wilaya ta jami'in ubangiji duk wanda yake yana son albaiti zai bi albaiti to duk wanda zai ki su ya tutar da su dole ka ki shi ka barranta da gare shi shine bara'a din da ake nufi amma shakhasawa bit ta'ayin wane da wane da wane da wane wannan ba aikin ka bane ba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 Hmm. bayan bayan kawarij bayan shi'a bayan mu'tazila hmm. sannan aka samu aka ce to ai ga wanda kwata-kwata ba sa zagin sahabbai su kwata-kwata sai aka ce su yanzu ne ahlus sunna hmm. wal jama'a daga bakin malam dan ah, uwa malam burhanuddin to abinda nake so in faɗa a nan sarki zaki ba ce ai ba sa zagin abin nan ba ba sa zagin me ake cewa ba sa zagin sahabbai kwata-kwata. Amma yanzu idan na ce maka shi yanzu ya zaki sahabi, ke za ka yi mamaki ko sarki zaki? Shi shan Ibrahim Kwarai da gaske. Ya zage wani sahabi shayi. Sahabi ya zaga shayi na. Allah wato a maganarsa mafhumin maganarsa samun kilimi na gaba sai in haɗa maka gabaki dan baka amsa.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 amma akwai daga cikin wancan kungiyoyin ma masu munin daga cikin kungiyoyin nan in lokaci ya bamu da mu dauko akwai wanda sukan dan sassauki irin su Abdullahi bin Mas'udin irin su Abu Huraira daga cikin Mu'tazila su kaza su kaza amma wanda da zo majority bai su condemning din su shi'a ne aka fi su wannan amma mai zagin sai na alkai tsaye dama khawarije ne shi wannan very good ko me a kuma wani Mm. To, shayi <laughs> na zagi yake sarki zaki baka ji zagi ba ko eh ko da yace hawari yanzu sarki zaki na shek a fassarar da malam burhanuddin yayi na ma'anar kawarij eh. idan na ce maka kai ba kawarije ne na'am na zage ka ko ban zage ka ba Ah, wallahi zagi ne shayi ya fassara kuma haka ne mm. ba kawarije yana zagin imama ali ko kuma duk wanda ma ya yi fito na fito da shugaban da aka yi ittifaki shugaban musulmi ne ya zama ba kawarije ka san me wannan magana shi ke tabbatarwa yana tabbatar da cewa muawiya ba kawarije ne oh <laughs> gane maganar ka <laughs> okay Na'am. Abin da magana abin da yau yau cikin sauki Malam Burhani duk abin da ya tabbatar shine Muawiya bakawarije ne. Mm. Domin ya tabbata ya zagi Imam Ali. Mm. Ya tabbata ya sa an zagi Imam Ali. Mm. Ya tabbata ya yi fito na fito da shugaban shugaban da musulmi suka yi ittifaki shugaba ne don Imam Ali a lokacin da ya zama khalifa na hudu an ittifaki shine khalifa manzon Allah amma Muawiya ya fito ya yake shi. Kin ya zama ba kawariji da ta'arifin wa da ta'arifin malam burhanuddin na'am okay alhakimin nai saburi hmm. a cikin lissafinsa mustadrak sahihaini hadisi na dubu hudu da biyar da saba'in da biyar da hadisi na dubu hudu da biyar da hamsin da biyu a cikin kitab marifat manaqib ali bin abi talib ya kawo hadisi yace haddasa na bukair bin mismar qala sami'tu muawiya li eh. sa'ad bin abi waqas na aka anta subba ibn abi talib yace naji muawiya yana da cewa da sa'ad dan abi waqas me ya hana ka baka zagin ali dan abi talib eh. ibn maja hadisi na 118 yace daga asad an abi waqas qala muawiya fi ba'di hajjatihi ma'awiya cikin wani aikin haji da ya je fadakala alaihi sa'ad sai je sa'ad ya je wajensa sai yake ce fa zakaru aliyan sai aka ambaci ali a wajen gaban Muawiya fanala minhu sai ya zagi ali ma'awiya hmm. wannan fa ibnu majah ke faɗa fagadi ba sa'ad yace sa'ad sai ya fishi hmm. wa qala sai ya ce da ma'awiya taqulu haza yanzu zaka faɗi wannan zagin cin mutuncin li rajulin ga mutumin da sami'tu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa man kuntu maulahu fa aliyyu maulahu wa sami'tuhu yaqulu anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyyin ba'di wa sami'tuhu yaqulu la atiyanna al yawma rajulan yuhibbu Allah wa rasula ya kawo fallolin zaka zagi mutumin da naji manzon Allah ya ce inni shugabanka ne ali shugabansa ne Mm. shugaban ka ne zaka zagi mutumin da manzo Allah ya ce matsayin shi a matsayina irin matsayin Haruna ne a gun Annabi Musa zaka mm. zagi mutumin da manzo Allah ya ce gobe zan bada tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzo Allah da manzo suke son shi sallallahu alaihi mm-hmm. albani kansa a cikin mujallajin na hudu a cikin sahihansa shafi na ɗari shi yace hadisun sahihun wannan hadisin na ibnu mada ya ce ingantacce ne muslim hadisi na dubu shida ɗari hudu da hudu shi ma ya kawo wannan ya ce amara mu'awiya bin abi sufyan sa'adan ya umarci sa'ad da zagi faƙala ma mana aka anta subba abatura me hana ka baka zagin abatura anan lakabi ya kawo can mustarga ya kawo ibn abi talib ibn taymiya da ya zo sharhin wannan hadisin me yake cewa yake a cikin minhajis sunna dinsa yake cewa amma hadisu sa'ad yace amma hadisu sa'ad da ke cikin muslim lamma amarahu muawiya bisabbi lokacin da muawiya umarce shi da ya zagi fa aba yaki yin zagin ya umarce shi zagiwa ya zagi ali mm-hmm. fa aba yaki kala yace ma mana aka anta subba ali bin abi talib ibn taymiya yake faɗin wannan duka wayannan da suna tabbatar da cewa Muawiya ya zagi Imam Ali Muawiya ya umarci a zagi Imam Ali Muawiya ya yi fito na fito a yakin sufin da halifan da aka yi ittifaki halifan shugaban musulmi ne Da mm. haka a tarihin Malam Burhanuddin ya zama me ya zama bakawariji mm. mun gode Malam Burhanuddin idan a bakin magani sai a ce mun zagi Muawiya amma mm. yau gashi ya fito mana shi ya fito da karatun gwari-gwari wanda da kuma mun sha faɗa gaba ta ƙarshe na so in faɗa shine tarkizin da ya cewa ƴan shi'a suna zagin su suka shura suka fi ƙaurin suna da zagin sahabbai da Allah malam burhani da arka mana insafi ina ma kayi daji a lokacin ka ce duk da cewa ba dukkan ƴan shi'a bane suka yi da wannan ina ma kayi wannan togaciyar dan kai mana adalci mu da bamu yarda da zagin sahabban ba ba muna cewa magana ka babu masu zagin sahabbai bane ba akwai amma ba haka bane ba dukka bane mu mu muna daga cikin wa'annan kaɗan ɗin ko da mu ni ƴan kaɗan na'am mu a shi an ci ba fahimci cewa shi an ci zagin wani bane ballanta na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da Allah a rike mana adalci ka faɗa abin da ka fahimta na wasu akwai ƴan shi a manzon Allah fine ba ka da mishkila ba mu ma muna tare da kai a wannan mm. amma ka faɗa ka yi shiru wanda wanda bai sani ba zai fahimci dukkan ƴan shi'a da ya dace ƴan shi'a zai zai fahimci abin da ba daidai ba wannan kuskure ne ba ma tare da zagin kowa da cin mutuncin kowa balantana sahabban manzon Allah muna ajiye su a gurbi mun sha faɗin matsayin mu a kansu ba na koyi bane ba sai ya kamata a mana adalci amma a rika idlakin magana yan shi'a sun yi kauri suna zagin sahabbai kuma kai shiru dukkan yan shi'a ne suka yi zagin sahabban manzon Allah wannan ba ba daidai bane ba mm. ba adalci bane ba idan za mu yi irin wannan usulubin a kanka da aqidarka ka kai ba za ka yadda ba nan za ka zo kai ta kofar baki ka tada kai jijiyar wuya kana cewa ba mu fahimta ba ba daidai bane ba haka bane ba haka bane ba in za mu gama gari saboda maganganun waɗansu daga cikin ku amma insafi shine kowa ka hukunta shi da abin da ya faɗa cewa shine imaninsa haka ne wannan shine insafi shine gaskiya shi muke fata kuma mutane su rika mana sarki zaki zan tsaya a nan ban sani ba ko za mu amsa tambayoyi to masha Allah rage mana Ah, alhamdulillah ah, kira kaɗan don Allah kai da zaka tsaya kaga shak eh, mu muka rubuta raddi amma shak a shi abinda amsa ya zo ya bayar shi sa wannan friendly match ne mm, wannan friendly match ne shi sa jama'a ku ya kuri kai da zaka kira ka tsaya kan top eh kai da zaka kira ka tsaya kan top malam Buhari kana jin mu ka rubuta namba din mu insha Allah kai da zaka kira ka sai kan topic abinda shai bai faɗa ba ba ka faɗa insha Allah muna tare da Maulana Sheikh Mahmud Dair assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ya Sheikh Mahmud Dair wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah taimaki shai shai ya mura to mura alhamdulillah murya tana ta da fita insha Allah masha Allah Allah ya kawo lafiya Allah ya kawo lafiya Amin ya Allah ina gaida a uwa a Sheikh Sidi Bashir Sani bisa wannan namijin kokari. Mm. Ah, sarki zaki wato tarihi da kake gani mm. da wasu suke so a dinga tonowa in an tono ba lallai su yi murna ko farin ciki ba. ba don wani abu ba saboda abin da yake ciki ba abu ne mai kyau ko mai daɗi ba ga nan da yanzu shi ɗan uwa malam burhan ya fito ya ce waɗanda aka san su da tawaye da zagin imam ali a lokacin su ne khawarij to da zagi ɗin da tawayen duka mu'awiya ya yi mm. amma mu'awiya a wurin malam burhanu in yi ambace shi ma sai ya ce radiyallahu anhu to kaga a nan yana contradicting kansa ne mm. cewa yana son imam ali mm. amma yana son wadda ya nemi ran imam ali wadda ya sa aka yi shekara ɗari ana zagin imam ali a kan mimbari hmm. kwanakin baya da ya so ya taba mu na danna masa jawabin maulana shaf tahir gunda yake cewa tun daga zamanin banu umayya ba a daina zagin imam ali ba har zuwa yaushe yace har zuwa lokacin umar bin abdulaziz karni guda shi yasa ina mamaki sarki zaki ga wanda zai fito ya ce ana zagin sahabbai wallahi azim a wannan musuluncin da muke yi babu wanda aka zage shi irin imam ali mm. sannan aksari masu cewa ana zagin sahabban za ka ga ba suna magana ana zagin imam ali ba ne a'a Abakar umar usman su ne sahabban banda imam ali mm. ta kai ga mai zagin imam ali ma zai iya fitowa ya ce ana zagin sahabbai saboda shi an cire shi daga cikin sahabbai Hmm. tarihi ba daɗi ba mu so a ce irin wannan yana faruwa tsakaninmu da 'yan uwa faye ba tunda ko ba komi mun haɗu da su a Allah yadda muke da itikadin Allah haka suka ɗauka. Mun haɗu da su a annabi yadda muka ɗauki annabi muna mutunta shi da darasta shi muna tsarkake shi daga dukkan wani abu da ake sa masa na tawaya haka suka ɗauka. Mun haɗu da su a ahalil baiki. Hmm. son ahlul baiti da kaunarsu da fifita su sama da wani wadda ba su ba to amma kullum abinda da suke dubawa shine me wai suna ganin suna da alaka ai da wahabiya amma fa a sahabbai sai ya zamo yanzu wadda kuka haɗu da shi a Allah kuka haɗu da shi a annabi kuka haɗu da shi a ahlul baiti ka ajiye shi yanzu ka ɗauko wanda kuka haɗu da shi a sahabbai wanda kuka rabu da shi a Allah kuka rabu da shi a annabi kuka rabu da shi a ahlul baiti mm. amma kuka haɗu a sahabbai yanzu shi ka ɗauko ka fifita shi akan wancan mm. hakan bayi da kyau hakan ba zai amfane mu ba mm. amma in mutum ya ji cewa zai matsa ya dinga magana akan irin wannan to ba za mu hana shi ba kowa ya shi ya Mm-hmm. zai ji namu amsar insha Allah kuma cikin mutuntawa kuma cikin raddi gare shi shi kadai mm. domin shi kadai ne ya faɗa haka akwai waɗanda 'yan ɗarikan ne ba irin wannan ra'ayin suke da shi ba sarki zaki kwanan nan wani bawan Allah ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh Sharif Sale ya kira ni eh. kuma professor ne sai muna magana da shi sai nake ce masa daga cikin mutuntawa da darastawan da mu 'yan shi'a muke ga Sheikh Sharif Saleh. Hmm. Akwai cewa tun da yake ba mu taɓa jin gunda ya zage mu ko ya ci mutuncin mu ba. Hmm. Ko habaici. Duk da mun sani shi ɗin ba ɗan shi'a ba ne. Wannan yana nuna faɗin kirji sarki zaki ni ba ɗan ɗarika ba ne amma don me sai na zagi yan ɗarika zan cika cikakken ɗan shi'a don me sa so wannan shine muke nuna wa mutane amma ba mu da matsala mm. malam burham ya ci gaba da wannan zai faɗa zai ji mu mu ma irin namu amsar cikin mutunta shi da girmama shi ba zagi mm. cikin kuma wato mayyazewa don mun san shi ba wakilin ɗarika ne a waɗannan maganganu da ya faɗa ba hmm. muna jin maganganun manya-manyan malaman ɗarika a wasu abubuwa sun ishe mu sun wadace mu wannan shine sarki zaki ina ma gaisuwa ta musamman mun ina jinjina zuwa ga ɗan uwa Sidi Bashir Assani Allah ya kara masa lafiya Allah Ubangiji ya taimake mu wa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikas salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sheikh Man Dair mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok. Okay. Assalamu alaikum Malam Buhari. Kola kan TikTok ka gyara ka da. Eh to Malam Buhari kana tare da Sheikh shi Bashir akai wannan layi. ina muku fatan alheri sarki da kai da Sheikh Said Bashir muna ta muna amsawa muna amsawa abinda zan ce a nan wurin malam tahir ya shigo Allah ya saka mar da alheri kuma gaskiya sarki yayi wani tsokaci mai daukan hankali wanda kamar yadda kafin ka bude ka bude layi ka ce wannan kamar friendly match a wannan friendly match ne mm, na da kyau eh, gaskiya eh. gaskiya yana da kyau ya zamanto akwai girmama juna ko wurin raddi ko wani abu yana da kyau dama ya to cewa ana girmama juna tsakanin sufaye da yan shi'a kamar a and b kamar a and b ne <laughs> to eh, akwai akwai alaka akwai alaka mai karfi tsakanin sufaye da yan shi'a ba kamar da sauran wahabiyawa ba da sauran wayansu kungiyoyi na'am eh, gaskiya na da kyau kan maganan da malam tahir ya shigo yayi hmm. to tambaya ne guda ɗaya zan ma Sheikh Sidi Bashir. Akwai wani magana da akwai magana da yake ce a hudu ba ba a so a yi magana komai da komai to amma akwai wani abin da naga ana yi a shi a wanda ya gaya ma wani lokaci da Malam Tahir yake program na shigo na ce lokacin da ake ba da shaida akan yan shi'a suna sallan juma'a na tabbatar da ni masallacin da nake sallah ma muna sallah kusa da yan shi'a suna hudu ba suna program din su gefe ana abin nan eh. to amma abin da nake so in tambaya suna yin wa'azinsu suna yin wa'azi ana kan huduba don sai lokacin da liman sai lokacin da liman ya abin nan tukunna suke za a fara sallah wani lokaci suke yanke huduban su so to wannan ne nake so in tambaya ba mu gane sai lokacin da liman yayi me yake yake hutuba sai lokacin da liman ya gama huduban shi tukunna za a fara sallah <laughs> wani wani hakuri fahimce ni mu fahimce ka saboda ai dole shi liman ya gama hutuba za a fara sallah ko dai ba mu fahimci abin eh, sai lokacin da sai lokacin da liman ya gama hutuban shi za a fara sallah lokacin da su tsaya da wa'azin su oho lokacin da liman ya kare hutuba za a yi sallah eh. shi su tsaya da wa'azi eh. sa'annan a yi sallah Eh, oh, okay, okay, okay. Na fahimta. Okay, mun fahimta. Na fahimci haka. Eh. shi yasa kana nufin menene ma'anan wannan kuma a fahimtar da mu ko yawwa masha Allah shek ma dai eh, eh, shek eh, ah, mun gode mun gode ah, malam bari na na nufin cewa ah, nan ka nuna mana cewa kutuba tana cikin wasu rukunin wasu sallah kamar kan da ka faɗa cewa muka yi muka tambaya ka nuna cewa gaskiya na malikiya ba a A cikin hutuba ba a magana sa'annan kuma ka nuna mana kuma a jafariya kuma a haka to shi kuma abin da ya ɗaure masa kai ya yi sallah juma'a da 'yan shi'a wannan ma amsa ne ga masu cewa 'yan shi'a ba su sallar juma'a kawan kan da shi kwanaki shege zai saka ya yi sallar juma'a da masu 'yan shi'a kuma limami ne amma shi ya ga cewa shi lokacin da in an kare hutu ba sai ku tsayar da wa'azi sa'an nan ayi sallah bai fahimci wannan ba shek to sarki zaki na fahimci me yake so ya faɗa abinda na faɗa maka yanzu hukunci ne wanda yake a cikin littafi na fikihu mm. wanda kuma a nan ne ake fahimtar fatawa ta addini mm. idan wani mutum ya je wani aiki saɓanin abin da yake cikin littafi to wannan ina ga shi ya kamata a tambaya menene dalilin shi na yi don dai ga abin da ya tabbata littafi ah. kamar yadda muka sha faɗa ba a hukunta mutane da aikinsu in ba ya dace da abin da yake cikin littafansu ba sai dai mutane sukan aikata abu wanda ba haka aka koyar da su ba wannan kenan na biyu ni na sha yin sallah a cikin yan shiya wanda suke sallah a masallaci musamman a Kano a nan fage a iya sani na daga sanda liman ya zo zai fara ba ake tsaye da wa'azi sai oh. an gama wa'azi an gama sallah sannan kuma an za a yi wani abin akwai suke abin da ake cewa free ba. Eh. kafin liman ya zo ya fara ba za a tashi a yi wa'azi a tunasar da al'umma akan wani maudu'i amma da liman yana hawa ana kiran sallah liman ya hau za a fara ba, za a dakata komai okay wannan abin da na sani kenan so ban san shi a ina ya gano abin da yake faɗa ba yanzu wani masallaci ne wani gari ne ya kamata mu bibiya mm. in zai taimaka ko da afrabit ne mm. wani masallaci ne wani gari ne wanda liman yana sallar yana hudubar juma'a su kuma suna ci gaba da wa'azi mu mm. bibiya mu tabbatar da haka sannan mu ji kila ba su sani ne a sanar da su kila kuma ko suna da wata madogara wacce mu kuma mu ne mu sani ba amma dai abin da ya tabbata mana a ilmanci shine daga sanda za a fara hudu to komai dakatar da shi ake yi. a mai da hankali wajen sauraron hudubar liman wannan shine fiqhun da yake rubuce kuma aikaci ne a masallatan da yawa da ne na yan shi'a a Najeriya haka naga ana yi ana daina firi huduba daga sanin liman ya fara huduba hmm. amma yanzu ya zo da wani sabon magana ne wanda gaskiya yau na fara jinta cewa liman na huduba yan shi'a kuma suna ci gaba da wa'azi a wai shi bayan liman ya gama hutuba shi kuma a ɗauko wa'azi a yi sa'an nan a yi sallah eh ne ma'anarsa sai liman ya gama hudu ba za a tara sallah sannan suke daina wa'azi abin da yake faɗa kenan eh ma'ana sanda liman yake hudu ba su ma suna yin wa'azin su yaushe suke daina wa'azin su sanda liman ya gama hudu ba sanda zai tara sallah sannan za a za a daina wa'azi gaskiya wannan bakuwar magana ce ban taba jin wani ya faɗi wannan ba sai nake ji a bakin malam Buhari amma da Allah ya ce maka sarki zaki ka haɗa mana shi ko ta private ce domin mu bibiyi maganar mu ga ina aka samu matsala domin lallai ya saba da abin da yake shine fiqhun shi'anci mm. kuma ya saba da abin da mu muka sani na waƙi na cewa da an fara hudu ba ko a ina ne tsayar da fure hudu ba ake har sai liman kuma an gama sallah in za a ci gaba da wani abu kuma a ci gaba dai wannan shine abin da zan fara insha Allah on god assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola na karshe wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh sarki zaki sarki kola ya sunan kare nake kira Eh, abokin kai daga Maiduguri, Abba Ali. To, masha Allah, Malam Abba Ali, a to gaskiya aboki na kana tare da Sheikh eh, eh, Sheikh Sheikh Sidi Bashir aka wannan layi. Yau, ina yi wa Sheikh fatan alheri, ina masa sanin da zuwa. Wancan topic din da dayo za su yi da Pastor Ayuba, kuma Allah bai kaddara ba. Ah, an yi ko. Ina masa fatan alheri. Eh wancan karan an yi dana dauka za sake maimaitawa ne. A ah, ba. <laughs> Ba mu shirya wannan ba. <laughs> Eh, yawa yawa. Wallahi gaskiya eh, akwai manyan eh. akwai wasu 'yan Krista gaskiyan Allah da suka kira ni. Wani ma a pastors ne ma da muka taba magana da su a nan sa'an nan kuma ka duba kuma comment da wasu suke cirewa suke turo mu da ni ba na karanta comment. Aka ci cire a wurin wallahi krista sun yi munna sosai cewa haka ake neman haɗin kai kan da za a yi ba za a kakkashe juna ba kowa ya yi akidarsa wallahi ko abinda wani pastor ya gaya min babban pastor kuma ya gaya min wai yana cikin yan kungiyan kanuma shi wanda yake magana da ni wai haka ake nema amma abinda yasa su ma suke zuwa suke to gaya wa mutanen su su ma su yi yaki a dau mataki in kaga ga dan eh, wani musulmi ya kashe wani wuri kai ma ka kashe musulmi a kusa da kai abinda suke gaya musu haka saboda wai suna jin wasu mallumman mu suna kiran su eh. da kafurai to kuma su sun san abin da ake kiran shi kafuri shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka ya kashe shi yasa in an ce musu kafuri kaman automatic an ce ma musulmai su kashe su kenan amma in dai za a zo kaman kanda shaksidi bashir da shi wannan pastor ayuba aka yi wannan zama domin a samu sasanci wallahi wai sun yi munna sosai kuma sun yi farin ciki wallahi abin da pastor nan ya gaya mini kenan eh to bismillah yawwa wallahi mu mu a Maiduguri fa muna zaune da su lafiya kalau fa yanzu haka abokanai na ma yawanci wallahi arna ne mm, kaka je keci ne wallahi na wallahi kuma increasement kaga je coci ne har coci suke gayyata mu har suna gayyata mu har coci ba eh a ah, a ah, wannan dai wannan dai ban goyi wai wannan ba wannan dai ban goyi wai wannan ba ko kowa ya nashi yawa wallahi ina wa mutanen Kaduna na tudun biri wanda wannan iftila ya same su ina eh, musu tudun maulidi ubangiji wallahi Allah ya ji kansu Allah ya sa sun futa amin amin nan da shari'a shari'a kara yin bayani akan cewa Allah ubangiji ya biya musu ya bi musu kadin su insha Allah insha Allah insha Allah yawa ina ina wa shek fatan alheri mun gode mun gode Allah ya saka da alheri na ga malam Buhari ya sake dawowa kamin shi magana assalamu alaikum malam Buhari na wa alaikum shek sheikh da bashir na dawo magana da kai ka ke tambaya kuma ina ne tsakani da Allah abinda na tuna a maganan kana ji ko na'am sarki na'am lokacin da liman lokacin da liman ya zo abinda na tuna yanzu in liman ya zo sai tunda akwai wani dan wuri da yake zama tunda kofan gidan sarki ne misali haka inda muke sallah eh in liman ya zo yana zama in ya zauna abinda na tuna yana zama a wannan ɗakin kafin ya tafi masallaci eh. lokacin da time ɗin hudu ba. To sai ya riga ya shiga ne abinda nake na tuna kenan sai ya riga ya shiga ne gaskiya kafin ya hau bari suna barin suna barin wa'azin da suke yi gaskiya na tuna wannan okay okay okay pre wutuba ake yi in limami ya zo shi liman ya yi wutuba okay a wannan kawar masallaci wannan mu ma muna yi eh. wannan mu ma muna yi wayanda na ga ba su yi kawai ne idrisiya saboda idrisiya su suna gama maganar da wa'azin ne gaba ɗaya su yi a lokaci ɗaya hutuban da maganan duka gaba daya sai dai kawai abin da na sani sai dai yawan nafula dai wasu da ga suna nafula wasu kuma da ga ba su nafila lokacin da lokacin da liman ke hutuba Okay. Eh, to wasu kuma za ka ga suna yi a cikinsa, amma dai na tuna gaskiya in dai har liman ya hau yana kan huduban shi, mm. to za suna yanke hudu suna yanke wa'azinsu. Ok, masha Allah. Free hutuba dai kowane masallaci na gana yi, ban da eh, wuri daya. Eh, eh, mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Yaran da na damu ne. gode amin mun gode sosai to shek bismillah ba za mu da kira ba kuma jama'a ku ya kuri yan alhamdulillah hmm. gyaran malam buhari ya zo daidai da abin da na faɗa na ce dama ina jin ko kuskure da aka samu lalle ka ana yin furi hudu ba da liman ya zai fara ya hau bari hmm. ake dakatar da da komai wannan shine ma'alumi to Allah ya saka da alkhairi amin ah, sarki zaki abin da za mu jaddada wa al'umma shine koyaushe shi an ci baya rigima da kowa shi ah. an ci ba cin mutuncin kowa bane ba mm. a fahimta ce na aƙida mm. bin Allah da bin manzo da bin iyalan gidansa kamar yadda alkur'ani da ruwayoyi ingantattu shi a suna suka tabbatar mana da haka mun sha faɗa ba ma kore cewa a cikinmu akwai waɗanda suke cin mutuncin waɗansu ko sahabai ko sun sahabai haka mm. suka fahimta haka suke ganin za su kamar yadda a kowace tafiya a kowace firka a kowa inda suke da saɓanin abin da firkar take kai a ko ina ana samun wannan a hmm. cikin yan izala a cikin yan salafiya a cikin yan dariga a cikin yan qur'aniya a cikin yan kowa menene zaka samu kowa da yanda yake fahimtar menene matafiyar take kai wannan wani abu ne adi hmm. so abin da muke fata ko shi shine a rika yin adalci a cikin magana a rika a daina kuɗin goro in ji hausawa a rika tsefe magana komai ajiye shi a maudu'in shi wannan shine adalci kada kiyayyen mm. mu da mutane ya sa mu ki musu adalci ko da ba ma tare da su mu faɗi abin da yake shine gaskiya shine daidai mu hukunta mutane da abin da suka lazumta wa kansu ba kai ka lazumta musu ka ce a'a ko suna so ko ba su so. haka suke saboda kaza bayan kaza nan su ba ka suka fahimce shi ba ba kuma haka suke kallon shi ba wannan shine dan tambihi da zami wannan shafi mai albarka sarki zaki Allah ya saka muku da alkhairi amin Allah ya kare ku daga dukkanin sharri da abin ki yan uwanmu falastinawa da suke cikin halin kakanuka Allah ya kama su ɗauki ba su mafita dora su a bisa makiyansu yan uwanmu kamar yadda aka nema yan tudun maulidi Allah ya kara ba su hakuri da juriya kuma muna kara kirare da a ci gaba da bibiyan haƙoƙinsu kan maganar tishu in ka kula ga abubuwan yanzu ya fara yin shiru kamar an tafi hmm. lalle a bi kadin waɗannan mutane Allah ta'ala kuma ya tsare faruwa haka a gaba kawo wanda muka faɗa daidai Allah ya mu cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe ya gafarta mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المكتوب عليهم ولا الضالين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala sarki zaki ne ko lafiya